sannan mustapha da yake maganan cewa ba wanda ya kai shi shama jam'iyyar nan wahala shi ya abun nan ya faɗi ci gaba kwa ɗaya da ya samar kasancewar su organizing secretary zayyad ba a je ko ina ba suna zaune a wajen zaɓe Allah ya kunyata shi binani ta ɗaga shi da ƙasa ta buga shi a bainar jama'a ko bugaji ɗaya shi da hasada ba ba wani mutumi da muke hasada da shi ya san cewa ni ne ɗan adalan jimeta amma ya yi mirsisi mace da ke kabari ya masa kagiya ba shi dubu ɗari uku sannan zai iya duba ma'aiki tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya duba sayidina Ali waje wajahahu ya alakanta kansa da shi wannan ba abun da za ka ce masa da ya wuce Allah ubangiji ya tsine masa albarka malam Nuhu ƙoƙarinsa shine ya ɓata binani sai ya nuna malam Nuhu mutumin kirki ne wanda shi farko zan soma da mika godiya ga Allah da ya bani dama nan kasance a wannan shiri hmm. wanda kusan dalilin irin kuku 'yan jaridu shine wanda akwai kusan dambarwa da ke faruwa a cikin jam'iyyar apc hmm. waɗanda wasu waɗanda ba su yarda allah ne ke komai ba suka ɗauki wani mataki wajen ganin cewa sun ɓata injiniya aishu dahiru ahmed binani duba da irin nasarori da ta samu a rayuwa ma gaba ɗaya duba da yadda ta zame musu kadangaren bakin tulu wanda sun yi amfani da wasu dabaru a baya wanda dabarun ba su ci ba shi yasa suka ɗauki dama na amfani da kafofin yada labaru suke ƙoƙarin ɓata suke ƙoƙarin mata ƙage da, da cin zarafi a kafofin yada labaru kamar ruwa take zargi suke eh da to ina zargin ɓangaren malam nuri baɗo saboda ƙaninsa shi yake fitowa yake waɗannan maganganu wanda kusan mu mun yi maganganu akan waɗannan abubuwa da yake faruwa mm. wanda yana da yaran gidansa da ya sa su a social media waɗanda yake ba su ɗan abun goro suka ce mustapha ai ya taɓa fitar da ni daga fursuna wanda na yi magana akan wannan cewa ni mustapha ci da ceto ya yi da ni wanda ya zalunce ni kuɗi ya karɓi kuɗaɗe wajen wasu mutane wanda kusan ya je wata kafa kafan da na yi wannan magana ya, ya da martani wanda har ya ce zai je kotu ya nemi hakkinsa na ɓata masa suna ko kuma na ƙage da na yi masa na cewa ya karɓi wasu kuɗaɗe wanda kusan ni alhamdulillahi na farko cewa ya tabbatar min da cewa ya karɓi dubu ɗari biyu wajen Emmanuel Bello wanda kusan dama haka na faɗa cewa ya karɓi dubu ɗari biyu wajen Emmanuel Bello na Aziz kuma da Malam Nuri Baɗo uba dan arewa shi ya gaya mini a gidansa uba dan arewa yana nan da ransa bai mutu ba muna zaune a falonsa saboda uba dan arewa shine mutumin da ya yi beli na idan ana maganan beli shi ya cika ka'idan beli shi ya saka hannu a kaina sannan lauyan da ni na ɗauka ya kare ni bayan fitowa na shine barista Elkabir Zingine yana nan da ransa da lafiyansa kuma amma shi da ya tashi ya ce ai kuɗin da ya karɓa a gun Emmanuel Bello ya hada da wasu kudade ya cika dubu ɗari uku sai ya nemi wanda ya rasu wanda ba hali ya bada da shaida ya je masa kage ce ya ɗauki kuɗi ya bashi barista baba kano jada kuma barista baba kano jada nan kowa ya sani mutumin kirki ne ba yadda za a ya karbi kuɗi da sunan zai maka kes bai je yayi ba Tunda aka fara wannan abu ni ban ga barista baba kano a kes na ba kwata-kwata amma abun ya bani mamaki yadda mustapha ya ce wai ai ya ba baba eh, kano jada dubu ɗari uku to idan har mustapha zai iya yi wa irin su baba kano ja da kage mutanen da ba sa rahe to ke binani ke waye da ba zai miki kage ba wannan ina so in tabbatarwa da mutane cewa mustapha kage ke hmm. sannan cikin bayanan mustapha ka san ni dama na faɗa a baya mustapha mutum ne wanda bai san allah ba kwata-kwata jahili ne na addini na rayuwa domin cikin misalansa da ya buga yana ba da misalin kansa wannan abu da Mustapha ya ina mai tabbatar ma al'umma cewa ba za mu bari ba domin ya gaya ma duniya cewa misalinsa da malam Nuhu kamar wa iyazu billahi tamkar ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ne da sayidina Ali wa iyazu billahi wannan kalma ya munana ko kafiri wanda bai san Allah da ma'aiki ba amma Muhammad fa zuwa gani misali ne an yi tambaya ne game da yanayin dangantakarsa da shi malam Nuhu Ribado sai sa ya bada wannan kwatance ai Allah ne la taj'alu du'a'ar rasul bainakum ka du'a'u ba'abukum ba'aba kada ku kada ku ambaci ma'aiki tsira da amincin Allah eh, tabbata a gare shi kamar yadda ku kuke ambatan junanku Allah ne ya faɗi wannan ai ba duk duniya ya rasa wanda zai yi misali da shi sai ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tsabar reni renin nashi ya tsallaka kan kowa har ya dangana kan ma'aiki da, ahalul baiti saidina ali ne yana cikin ahalul baiti to kaga mutum mai ilimi mutum mai basira wanda bai da taɓin hankali ba zai tsallaka kowa a duniya saboda ya wanke kansa ya danganta da da saidina ali ba wannan kuskure ne wannan kafurci ne don haka muna kira ga hukuma da jami'an tsaro wannan kalma da Mustapha ya amfani da shi wajen danganta buga misalin kansa da mai gidansa Malam Nuhu da saidi na Ali wannan kuskure ne. Ya kamata a ɗauki mataki a kansa annabi ba abun wasa ba ne, siyasa ba hauka ba ne. Ba yadda za a yi ka zo ka ɗauki misali ka danganta shi da annabi sannan ni ya ce mini ban san Malam Nuhu ba. Taya Malam Nuhu zai yi abun nan nawa. Ni wataƙila in ban san Malam Nuhu ba shi ya san Malam Nuhu domin ni ɗin kafin a yi primaries nasu ina zaune a gidan nan nawa da safe wata ranar juma'a ba zan manta ba aka buga mini waya aka ce mini ana nema na a cid in zo in kira wannan nan baɗin na je cid na je na samu ƙara complaint da malam nuhu ya shigar a kaina ta wajen mai magana da yawunsa cewa akwai billboard na wajen san wannan katon billboard nan na kato wanda wani ya taba hawa kai hmm. ya ce zai hmm. faɗo dinnan wannan billboard din malam nu ya sa hotonsa iska ya cire billboard din da sauran billboard na malam nu suka kai ƙara kan cewa ni na je na hau na yaga wannan billboard din na malam nu da suka tashi akwai ɗan uwansu a CID ana ce masa Zubairu wajen Zubairu suka kai ni ƙara Zubairu ya yi musu abun da suke so a lokacin da na je a ranar juma'a din kenan suka shishirya abubuwan da za su shirya na shari da cin mutunci dama a kan shi suka kware suka ɗauke ni a ran juma'a suka buga ma alƙali ma waya suka ce masa ai directive ne daga ofishin kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni akan cewa suna da interest akan kisan kar ai da ko alƙali ban gani ba lokacin aka kai ni fursuna sai ranar monday na fito a lokacin bayan na fito cikin mutane na da nake mu'amala da su suka kushe tsarin aikin ɗan sanda yaushe aikin ɗan sanda ya lalace haka da har za a riƙa wannan abubuwa ana, ana cin zarafin mutane haka ba gaira ba dalili wanda har PPRO na Force Headquarter Abuja ya kira PPRO mu na nan Groje Groje ya kira na je na same ya ce kai kuma ya za a kawo ka ƙara CID nan baka kira ni ba ka gaya mini har wannan abu ya faru na mayar masa da abun da ya faru ya kira shi dan uwan malam nuhun zubairu ya ce masa ya aka yi haka ya mayar masa muka mayar masa da abun da ya ce kai zubairu baka kyauta ba domin ba haka ake ɗai aikin ɗan sanda ba domin shi guroje ɗin tsohon ɗan sanda ne ya yi duty officer ya yi dpo ya yi pm commissioner ya yi oc na na department na 'yan sanda yau an waye gari yana mai magana idan ya wuri rundunar 'yan sanda so yana da experience ya nuna masa kuskurensa wannan abu da kai kuskure ne ba aiki haka ni kuma nan gaba idan aka sa matsaloli irin wannan da Allah ya rika magana hmm. na ce ai duk wanda ya mai kyau a rayuwa zai ga mai kyau kaga maganan cewa malam nuhu bai sanni ba wannan ƙarya mustafa yake hmm. sannan wannan abu da ya shine matakin rugujewar malam nuhu domin daga lokacin da ni kuma malam nuhu ya yi min wannan abu ɗin na dukufa da addu'a Allah ubangiji ya kunyata shi Allah ubangiji ya sa duk abun da ya fita nema na jama'a in dai hakkin jama'a ne muna roƙon Allah ya hana shi saboda irin wannan mugunta da mugun nufi da suka yi mini kuma cikin ikon Allah zayyad ba a je ko ina ba suna zaune a wajen zaɓe Allah ya kunyata shi duk da irin goyon baya da yake da shi da irin support na mutane da yake da shi Allah ya kunyata malam Nuhu Binani ta ɗaga shi da ƙasa ta buga shi a bainal jama'a a wannan wajen iso kaga muka eh bayan gida ba bakon tsiraici bane duk abin za su bugun na shi Mustapha Atiku Ribado yana yana maganan cewa yawanci lokacin da ya kawo maganganu in aka zo mai masa daradi ba ku tsaya gare shi kai kansa shi kadai kuna tabo wasu har ma iyayen gida me yasa ku bara ku mai da hankali akan shi Mustapha Atiku Ribado menene ya yayi wa jam'iyyar nan wanda yasa kuke ganin cewa ya janye wa jam'iyyar na kasu to eh duk bayanansa idan ka ji shi yake ka magana malam Nuhu duk bayanansa za ka ji cikin maganansa sai rika buga misali da malam nuhu ƙoƙarinsa shine ya ɓata binani sai ya nuna malam nuhu mutumin kirki ne wanda shine plan nashi domin ba yadda za a ya ɓata binani ya zama ya tafi haka kawai shine sai ya rika wanke malam nuhu ya ce ai malam nuhu yayi kaza yayi kaza wanda kusan duka ƙarya yake duk maganganunsa ba ƙarya a ciki sannan Mustapha da yake maganan cewa ba wanda ya kai shi shama jam'iyyar nan wahala shi ya abun nan ya faɗi ci gaba kwa ɗaya da ya samar kasancewarsa organizing secretary wanda dalilin yau don an zaɓi Mustapha a matsayin state organizing secretary yau ya sa wannan jam'iyyar ta yi nasara yau wannan jam'iyya ta samu ta goma shi saboda yau ya kasance organizing secretary ko kuma ya faɗi yawan kujeru da jam'iyyar ta samu dalilin sa sa ya yi kokarin ya ce wannan su kokarin yin almundahana da kudaden jam'iyya wadda aka zargi shi tsohon shugaban jam'iyya da wannan almundana kuma sakamakon irin jajircewarsa ne ya kai ga ire-iren wannan abubuwa ba ganin shi ma aikin ci gaba da ya kawo jam'iyya na ganin cewa jam'iyya ta tsaftace ba tare da an samu masu cin hanci da rashawa a cikinta ba. Nikan ka tambaye Mustapha mai sana'ansa ne. Ya kamata ka tambaye shi ka ce nikan ana tuhuman menene sana'anka da kake wanda kake gudanar da harkar rayuwanka banda ci da ceto da kake yi banda ɗaukan hotunan marasa lafiya da kake sawa da sunan nema musu taimako ka tambaye shi yana da wani sana'a na dogaro da kai ko aikin gwamnati ko wani ko wani shago ko kuma wani business da ya buɗe wanda yake yi ai idan kana maganar cin hanci da rashawa ta kare a kan da jam'iyyar nan a yau ka je ka binciki abubuwa da ya mallaka dalilin wannan jam'iyya ne program ne suke karɓa na abun da ya shafi za mu ci mutuncin wane za mu ci mutuncin wane sai a harhaɗa sai a je a samu a ci gaba da dogaro da kai ana wa mutane barazana da doro yanzu ni din nan ban wuce Mustapha ya min barazana ba sannan yace ni ba kowa bane fa a jimeta wanda kar ya manta duk hasadan mutum ya san ni ne dan adalan jimeta basarake ne ni na gargajiya amma saboda hasada da kyashi ka fahimta ka san mu ba mu gaji kyashi da hasada ba ba hasada kuma a jinin mu wallahi ba wani mutumi da muke hasada da shi ya san cewa ni ne dan adalan jimeta nan amma yayin mirsisi har yake maganan cewa ai e, ban da uba a jimeta da sauransu wanda shi da yake maganan magana mutanen yola diwa suna maganar cewa ni kan waye uban musa fannan ne kan ayola ina gidan baban shi yake ayola wanda har na cewa ai familin su wani suka ce kalin dangi ba wani dangantaka ko alaka kalin dangi ne kawai a faki an faɗi wannan to don musafa ya zo ya fi wuraren maganganu a mu ai mu wannan ba sabon ba in ya mutum zai tsallaka kan irin su binani ka fahimta ko ya tsallaka ya yi wa mamaci wanda yake kabari kage ya ce ya ba shi dubu ɗari uku alhali karya ke bai ji tsoron ba zai same shi ya roƙi yafiyansa ba ya masa kage sannan mutum ya tsallaka ya ci fiskan ma'aiki da ahalin gidansa tsira da amincin Allah sabbata a gare shi kai kuma waye don Mustapha ya abu ai mu kan ba komai bane ai a gun Mustapha don haka duk abinda da Mustapha zai yi wannan mu mun sani cewa halinsa ne wannan halinsa ne kuma ya fasa kai kara bai haifu ba barin dawar da kai baya mana hmm. a kamar su masu kallo da masu bibiyan wannan tattaunawa za su ji kamar wasu irin abubuwa ne ku ke zargin shi Mustapha ya kawo wa takarar ku na jam'iyyar APC a zaben da ya wuce to shi ai Mustapha bai isa ya kawo komai ba hmm. ka fahimta ba abun da ya isa ya kawo shi Ha? idan ya isa ya kawo kanka ya mini wanga Mustapha bi dalilin bin yayi nasara sannan Mustapha da yake wannan magana ka tambayi Mustapha su ya shiga APC nan ne ka yaushe ne yau ya dawo cikin jam'iyyar APC nan kaga dai ba da shi aka yi APC ba sannan siyasan ma kanta ya she fara shi so wannan duka ka ajiye shi a gefe abubuwa da suke faruwa eh, ya fito ya ce 'yar takarar apc ita ne matsalan apc wannan ba tsokana ba ta ya mutum zai ɗauki wuƙa ya burma ma kansa mai hankali kaga wannan yana ɗaya daga cikin neman tsokana da yi wai ya yi hakan ne saboda ya ja hankalin masu ruwa da saki a jam'iyyar domin ganin an gyara bayan cin zaɓe ya wuce ya kamata a ce an zauna an duba menene na kaso ko kuma matsala da jam'iyyar ta samu domin ganin an gyara ba ganin shi ma da hujja domin ya fito ya irin hakan shine abin da zai zama kamar hujja gare shi kare zama ya yi shiru ana tafiya da da da, da, haka ai na kasu a jam'iyya kan su ne ai mm. ka san babban kuskuren da jam'iyyar apc ta yi shine tana iya ba ma kowa dama ba yadda za a yi ka ɗauki mutumin da bai taɓa riƙe kowa as official ba ka ce ka ɗauki state organizing secretary ka basa so dole za ka ga akwai rashin sanin me yake yi a ciki duk abin da musa fanna yake akwai rashin sanin me yake yi yau idan ka duba ai a apc ma ba shi ya fara yin organizing secretary ba organizing secretary na apc na farko ma na harmonization committee fed jump kuma tony ne eh erho a lokacin da aka zo zaɓe aka zaɓi amin lawan ya zama organizing secretary wanda ya tenuwa kusan biyu ka fahimta ku? so ka taba jin amin lawan ya fito duk matsalan da yake da shi da yan takara ka taba ji ya fito ya ce yan takara kaza kaza a jam'iyyar pdp an yi abdullahi adamu furan ai a baya ba ya yi organizing secretary ka taɓa jinsa ya fita an yi hamza madagalin nan ka taɓa ji sun fita suna faɗan wasu maganganu marasa ma'ana marasa kan gado akan jam'iyya saboda mai 'yan siyasa ne ƙwararru gogagu ka fahimta su abubuwa da yawa wanda yake na na na abu nan ba yadda za a yi kana riƙe da shugaban jam'iyya kana saboda handama da baba kere idan ana da ajanda na ɓata binani ai sai ka ɗauko wasu ka ba su kamar yadda yanzu ya nemi wasu ya sa su daga yau za su shiga gidan rediyo yan jam'iyyar pdp wanda apc kan ba su bai da su ka fahimta ya ɗauko su ya ce su je su shiga faɗan su ci gaba da ɓata binani ka fahimta so duka irin wannan amma wannan zargin da kuke yi na cewa yanzu ya ɗauki mutane su su ɓata binani kamar akwai tabbacin cewa zuwa yanzu akwai waɗanda yau ka saurari yau ka saurari rediyo hmm. zaka ji saboda hatta agreement da yarjejeniya da aka yi duka ba wanda ba mu sani ba gidan nan da kake gani majalisa ne falo nanan na kowane ɗan siyasa da ke jihar adama ba gidan da ba ta da wakili a wannan majalisa wannan majalisa ne da yake wakiltar kowane ɓangaren gida a siyasa in dai a siyasan jihar adama ne mun samu labari wannan mun yarje musu kuma saboda dalilin mu harkan abinci ya fita dalilin mu abun da ya karba na ɓata binani dole zai fitar ya tsakura musu don haka da wannan nake ɗaukan wannan dama nake ba mu ita binani haƙuri Eh, wannan ta yi haƙuri saboda inda zai iya duba mamaci da ke kabari ya masa ƙage ya shi dubu ɗari uku sannan zai iya duba ma'aiki tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya duba sayidina Ali waje wajahahu ya alakanta kansa da shi wannan ba abun da zaka ce masa da ya wuce Allah ubangiji ya tsine masa albarka sayya wannan abun nan da yayi ya tsokani dukkanin musulman duniya domin ya ci fiskan mu ya wulakanta mu ya tozarta mu ya nuna cewa shi bai ma san addinin ba kwata-kwata ya tsince ta ne kawai akan hanya yana ji wasu na faɗa a ce ai kaza kusan abun da kawai mu muka fahimta ya sani game da addini don haka ba wani abu da zai sake yi mu wallahi dame mu kuma in ya fasa kai ƙara bai san Allah ba amma ni abun da ni nake so da shi shine don Allah kafin ya kai ƙara fa. kuɗin nan da ya karɓa na wajen Immanuel Bello ya da mini da shi don Allah don Annabi akwai ballas na barista alkabir yana nan a raye shi ya je ya ketsi kowa ya sani uba ɗarewa ya sani kowa ya sani shi suleiman fiye da ya kai ƙaran kowa ya sani kowa da ka sani lokacin da ya san shi shine ya je tsaya akwai lauyoyi a bayan lauyoyin sa kai waɗanda sun yi iya bakin ƙoƙarin su a lokacin wanda ba wanda ya ba su kokobo amma kaji a bayaninsa ya ce ya ba ma polis kes da ke kotu mai alakan polis polis ma sai ya musu shari sannan ya ce wai akwai yadda suka yi da alkali a ofishin alkali wanda alkalin nan kuma justice abbas adamu hoban mutum ne mai kyakkyawan tarihi wanda bai da alaka da cin hanci da rashawa amma kaji ya ce sun yi wani abu da shi wanda ba zai faɗa a kafofin yada labaru ba to irin waɗannan mutane yau a ce maka su ne wai suke magana akan mutane har ya zama gaskiya masu ci da ceto don girman allah ya kawo kuɗin nan don allah don annabi ya kawo kuɗin nan ni shi ne kira na gare shi kama kuɗi me zaka da su zan cika ma sauran zan cika ma lauyan da na ɗauka ballas na shi to da ƙarshe menene ya sako ga al'ummar jihar Adamawa a wannan dambarwa da ake ciki to sako na da al'ummar jihar Adamawa shine musamman magoya ba injiniya Ashir Tsayiru Amir Binani da mu yi haƙuri mu kwantar da hankalinmu insha Allahu nasara namu ne yadda Allah ya ɗora mu akan maƙiyanmu muka urmushe su muka shaƙe su muka tabbatar mun zama tarihi sun zama tarihi a siyasa haka muke kyautata zato za su ci gaba da zama tarihi a siyasan jihar Adamawa insha Allah. Wai me yake ba kwarin gwiwa ne akan wannan tafiya? Saboda gonar mu da irin goyon baya da take da shi a gun al'umma da irin soyayya da al'umma suke yi mata da irin amanna da al'umma suka yi da ita kan